zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ce matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Shirin zauren matasa na VOA har ila yau na Bauchi, inda muke tare da matasa da suka tattauna abin da ya dace matasan su mai da hankali a kai bayan kammala babban zaben Najeriya na da da uku. mun yi tambayar shi waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa. Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Kamar yadda muka yi bayani a baya gabanin babban zaben mun zanta da matasan don bayyana irin rawar da ta dace su taka a yayin zaben da kuma bayan zaben. Matasan sun hada da Almustapha Haji Sufi hasken matasan Arewa, wa Chelsea Kofaran, Abdurrahman Amfel Shekar da Dallami Hanson Baljanga, karamar hukumar alkaleri. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. muryar Amerika yau da gaisuwa, kamar ciyawar nan Domin idan har dan siyasa kana tare da shi kana zuwa masa da bukatu na al'umma ba naka na kanka ba to ya fi ka a mutunci a cikin yaransa amma muddin kullum kai bukatar ka ta kashin kanka ne to la shakka fihi mutuncinka yana raguwa a wajen ubangidanka a siyasa amma fa abdurrahman ka sani mm. wani abu guda ɗaya da na lura shi man nasiru babban al'amari shine su yan siyasan amsali musala kamun zaɓe su ne mm. amma fa suna zuwa yanzu ka lura abin da yake faruwa a yanzu haka tun mm. kafin a shiga majalisar tarayya na majalisar sanatoci da na wakilai wakilai hatta na jihohi ana kama kafa cewa wai za a yi zaɓe eh, ma'ana ita jam'iyya tana so dole sai za ta tsere mutane wanda su suke so mm. ma'ana jam'iya da nata su kuma yan mm. majalisun da nasu to kaga wannan ba daidai bane ina so kuma mutane su sani cewa su zababbun talaka ne zaɓe su amma fa daga ranar da aka zaɓe su ba na talaka bane mm. za a zama kamar na su irin kafi gwamna ake ce musu a jiha ko kuma uban siyasa ko kuma irin wai to za su ɗauka su dole ne kawai a aikin za musu mu muka tsaye da kai mu muka sa a yi ka mu mu kashe ma kuɗi ko ka so ko ka ki dole abin da muke so ko da a majalisar ba za su yi dokan za ta amfani talaka ba to mm. wannan ya kamata mu kyakkyawan hange mu kyakkyawan zato mu kalli yan majalisun nan bukatun talakan za su aiwatar za su ki aiwatarwa ko kuma yane ne dole mu sa musu ido akan wannan to abin da dan dan cewa ni ba ba wacce skobaran shine kamar inda almusa zubi yake magana suke matasa a gaskiya dan da karin bayani kullum magana da zan yi akwai abubuwan da mu matasa zaka gani ana dada bada da yanzu yayi yawa a jihohi ko mai batun shi ma shaye-shayen nan hmm. to kaga duk idan mutum yana shaye-shaye ko da shi kansa in siyasa sun yi alkawari wanda idan suka samu dama Allah ba su madafin mulki to zai zo ya fara tunani to a ce mutumin da bai da hankali ya za ka yi ta tafiyar da shi ko ya za ka gina masa rayuwa rashin wannan abin da ake magana na shaye-shayen nan a gaskiya inda nake misali zan ci arewacin najeriya abin ya yi yawa sosai kuma yana kushen ramu kan mu matasa saboda da mu dawo guri ne mu zauna a wuri ɗaya duk abin da mutum da zai yi ba ko da daga je wani guri ne za ka ce wannan ɗan shaye shaye ne to kaga a wurin ba za a ba da muhimmanci ba ko kuma ba za a taimaka masa harkan a harkan kasuwancinsa ko da na makaranta idan ya zo sai dai za a ce a ɗauki abu a bashi ya tafi amma har dai kana da nutsuwa da su me su kansu 'yan siyasan bayan shi kansu an yi zaben an dawo kan karagar mulki fatan da za su yi su ga sun inganta rayuka kuma irin wani abu mu kan matasa sai mu zama idan aka ji alkawari idan ka tashi kana da ubangira kana zuwa wurinsa kar ka zo ka dinga magana kullum ka ce magana za ka kara aure ko ko za ka yi me ya zama za ka kawo na wannan al'umman yankin wurin ku ne ko a jihar ku ne ko a kasar ka ko kuma idan aka baka bai kan tallafa mu shi wannan dan siyasan ka dinga faɗan kudu Wato babawo irin matsaloli na kashin kai ba su ba jawo matashi wata daraja kenan. A'a ba duk da ɗan siyasan da idan ya yarda kai to kullum ya dinga ka dinga gaya masa matsaloli na kanka wanda baka gaya masa na al'umma ba kuma gashi kun shiga lunguna gurin al'umma to zai ce nan ba ci gaba na yake so ba kuma dama duk inda yake zuwa yake cewa wani ana yin ka kawai yana faɗa saboda daɗin baki ne amma kai kuma Allah ya taimake ka Allah baka wannan karaga madafin iko to ya zama duk abin da mutum zai kawo kar ya kawo na kashin kansa ya kawo na al'umma to idan ka ka a wannan wurin insha Allah za a rage rashin matasa da irin inda ake samu da aka gani a wurare daba-daba wanda da mazan da matan duk zaka ga wani abin takaici ma zaka ga mace ne ma za ganta wai tana shaye-shaye wanda ita ne uwan al'umma mm. to kaga idan aka samu wannan abubuwan su kansu 'yan siyasan ya za su ci gaba ko da bari mu muna ma ci gaba da ma tattauna wannan ne. Ah, ya za in haka ne Abdurrahman Amfani shekalin haka ne ya matashi zai samu eh, biyan bukatar don dole ne akwai bukatar kashin kansa mana wani yana so ya yi gida wani yana so ya sayi abin hawa da sauransu. To ta ya zai cimma wannan nasarar da idan har in yi kawo irin waɗannan abubuwa zai zama darajarsa za ta ragu wajen waɗannan mutanen. Dan lamiyan son gaye barjanga. Wannan bayanan da muke din shine dukkan inda ka ga matashi ya bibi dan siyasa aka gama wannan harkan zabe din to abu na farko ka taimake shi da addu'a. Zancen kuma akwai abin da ake kiran shi da romon demokuraɗiyya wannan idan dan siyasan yayi niyan ya taimake ka ne kai da shi wannan tsakanin ku daban amma alƙawuran da kuka abin da ya jibanci na anguwanku ko na yankinku dole a duk lokacin da Allah ubangiji ya baka dama kake iya ganin shugaba ka sani cewa kai ma fa amanar al'umma hukuman anguwanku ne a kanka daga ran da kai ido biyu da shi baka isar masa ba to ka ji a ranka Allah zai iya tambayan ka shi kuma shugaba ya zamanto abu na farko shi ma ya addu'a Allah ubangiji ya hada shi da wazirai nagari saboda in ka samu waziri nagari insha Allah ta'ala gwamnatin ka za ta yi kyau daga farkon ta har karshen ka to amma ni kiran nake wa matasa tun da yanzu ana gaban da an ci zabe mu dan daga musu kafa ma tukuna mu bar su su futa da radadin abubuwan da aka kakkashe da dai sauransu amma dai mu koma kan masana'antunmu kuma duk koken da zaka yi wa shugaba ma ka kai masa ne yankin ku da matsalolin ku wannan maganan za ka kara aure ko matanka ta aifu ko hmm. garan ka ya kare hmm. wannan duka ka ji a ranka kawai ran dauka da shi a wani guri wanda za ku yi haduwa dai wanda ko hidiman biki ko saboda togaran kai daga damuwoyin na amma dai abin da ya jibanci ya baka dama ka zo ka bashi shawara ka taimaki kanka ka taimaki al'umman yankin ka gaya musu directly abin da yake faruwa ko ku matsalolin da suke addaban ku ko misali kwata yana muku ya kuna ma bukatan colbert wanda zai iya yi ka sani kana gaya masa kuma yana yana jin maganan ka saboda ka taimake shi a lokacin siyasa amma ka samu wannan dama da zaka gaya masa baka gaya masa ba kai kanka baka yi wa kanka adalci ba na ka mu taimaki kanmu da kanmu su kuma mu bi su da addu'a su ma duk wato yana yana da kyau a dan daga kafa kenan a bada kamar tazarar shekara daya har sai gwamnatoci sun zauna kenan yawwa a yanzu dai yanzu wai muna so mu eh mana ai haka ne mai yanzu a misali duk gwamnatin da ta hau in sabuwa ce za ta ce ku bata kwana 100 hmm. yawwa in kuma wani ne ma zai ce ku bai shekara daya to kaga dai duk irin nuku-nuku da koyan da zai yi a shekara din ya kamata ce ya iya da albashinsa ba yanke maza ba dan majalisa ne sanata ne in reps ne idan wa gwamna ne kuma gidan dinsa ba yankewa za a iya ce ba zai shigo ba ga babban abin da duk tsare-tsaren da zai yi da duk rowansa duk alherinsa a cikin wata uku ne ya gama tsara wannan in zai yi al'umma ne zai musu kai tun daga kwana ɗarin farko ake gane cewa wannan gwamnatin ko kuma wannan gwamnan ko wannan ministan ko wannan sanatan kai mai yi ne ko ba mai yi ne a wannan kwana ɗarin in kana da tsari wallahi ka iya taimakon al'umma a wannan kwana ɗarin ka iya fitar da al'umma za su gane cewa an samu samu sabuwar jiha ko kuma an samu sabuwar kasa to abubuwa da suke faruwa babban al'amarin kar a dada kar a rage wasu kan shiga ne ba da niyan dama taimakon al'umma ba wasu kan shiga ne da niyan ƴaƴansu matansu su kadai da su to da aka talaka dole sai talaka ya gane talaka kamar yadda sun su dallami suke faɗa kuma cewa kar talaka kullun ya kasance bukatun kashin kai a bukatun al'umma idan ka kai masa kuma sannan babban matsalar rijiya ta kan ba da ruwa gugan ta kasa jawo a wani lokaci shugabannin kan ba da sakon kan ba da aikan akan kai musu bukatun sukan aiwatar amma in sun sun bayar ba sa bibiyan an yi abin ko ba aiwatar ba a an kai kuɗin ko ba a kai ba a an yi aikin ko ba a yi ba solar an yi a ruwan a bowl din an yi ko ba a yi ba kalubale ne ga shugaba duk abin da ya san ya bar shi kuma ya bi ya ga anyin ko ba a yi ba dan domin diyonci wanda suke zagaye da shi sun san halinsa sun san ina zai je sun san ina ne bai bai kamata a ce an yi ciki dan dama ciki an yi shi da na abubuwa da yawa ba wai kawai dan ci bane ya kamata ya kasance idan ya faɗi wani sirrin wani sirrin ya boye a misali in ya bada aikin titi to ya kamata haka da tsakar dare ya fice je ya duba ya ga an yi ba a yi ba a'a rijiya an yi ba a yi ba to wannan shi zai tabbatar da cewa yana lura da hakkin al'umma ba ya je ya kwanta ta bacci ba ya sa wasu to su ma ba da su rike amanin ba karin mm. bayanin da zan sake a kan wannan batu ma Nasiru su kansu 'yan siyasa ya kamata su yi tunani mai kyau akan wannan batu dakata a nan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma daura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. America.